zan zauna durƙusa a ƙasa sau komai sai da basira ko zan ce sarki na gode na gode na gode na gode da Allah inda yarinya na ta samu lafiya amin sai tonta na ji daɗi kuma ubangiji Allah ya baka abin da kake bida a duniya Allah ya ƙara maka arziki kowa bai son cuta eh ba mu son cuta ta ba kyau ta mm. ba kiyo amma za ki iya ba wani shawara yanzu gidan sarkin mai na'am za ki iya ba wani shawara in ba shi da lafiya yanzu. Eh, ina je gida ba mm. warai kuwa eh, yanzu ma na kawo ɗansu kakayensu nan da na gida kwana na ɗaya mm. an dawo da su daidai wajen gargajiya ba su daɗi na ce kai ku zo ku yi magana da babanku na ga wurin na kai yarinya na na gode wa Allah mm. na ga komai ya mini daidai ku ɗauko ta kuma matan da take jin magana na yauce gari na iso nan gari ya waye hai ga su da yamma hmm. ga ta nan kuma ita ma ta samu sauki na ah, sun ga sarki suma Ehe, ga su nan ta kayan su nan shi ne nayi godiya ni abin da na gani na ji daɗi kwaɗan uwana ne na gani hai dai in ta mini ne in namiji ma hai dai yi mini hmm. amma in bai mini ba inda hali in na jikina ne hmm. ko mai gida bai ɗauko su ne zan ɗauko su in dai da hali ba sai to rai ba ne ceton rai eh, ne ba don na ji daɗi zan dawo ne to na ji daɗi ne na ga mutane wanda suke yin haka zan kawo su kun na gani ba su gane ma zan zo da kaina nuna musu eh, ba a mugunta da irin wannan ai mm. naka naka ne mm. ko mm. ba don na ji daɗi ba a wancan ma na zo nan ba don na ji daɗi zan dawo ai ba zan dawo ba to na ji daɗi kuma ya gamshe ni har ga Allah na yi godiya na godiya har ga Allah yarinya na gata hmm. ba matsala ba ne kullum ta ce in je gida kullum in ce ta je in je gida rana wata rana ma ta ce za ta ɗauki takalminta daga nan ta gudu da ce ita almajiri ne za a yi mata kara kara a bata kuɗi har gida <laughs> gata To Allah kara mata lafiya. Amin. Amin. Amin. Kuma na gode. Na godiya da sarkin zaki. Na gode kuma Allah ya bashi abin da yake tare kara mishi dukiya. Allah ya bashi dukiya da yaran shi da maman shi. Mun gode wa Allah. Mun gode mama. Mun gode wa Allah. Mun gode masu mara lafiya kuma Allah ya ubangiji ya kara musu sauki. Allah ya kara musu sauki. Kuma inda aka sallame mu su ma duka a sallame su. Allah ya kara musu. Masu yin kokari kuma Allah ya basu shi gaba da su. Mm, Allah ya basu abin da suke da duniya. Mm. 好多。